السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات الودود كشف الأمة محمد بن عبد الله السلام سيدنا غيشر متن الدنيا غبادا الحمد لله وشكرا يو أكوي فايدة نكي سنبار نسابون شكرا نسامون بودي saboda yau tauraron wanda ya fito zai sati daya sunan shi a tura tauraron da ya fito jiya da daddare kamar sallan asuba ya fito zai yi sati sunan shi a tura. mai gida akwai sunan allah wanda zan zo bayar yanzu in ba baki na ba za ka ji bakin wani ba saboda bismillah al'azim in ka yi shi kawai abu zai yi in ka ga yi ba baka yi shi ba in ka yi zai yi gidaje kake so motoci kake so farin jini kake so ka samu ɗaukaka kake so matsayi kake bukata a'a ka mallake wani ne ka samu kuɗi ne a san ka a duniya ne kana so ka yi abu ya kasa yiwa don allah ka ɗauki wannan sirri nan da zan baka ka yi wa kanka ka gwada ni kuma muhammad yadda ka gani haka ka bar ni a haka saboda me yasa gaisuwanka bare mun amfani ba an riga mun gaisuwa da dama ka ba zai min komai ba saboda ni an riga Allah ya riga ya bani kaga ba na son naka Allah ya riga ya bani ai to me zan yi da naka babu bidiyo in kai niyya ka kalla in baka niyya ka bari kar ka yabe ni na fi son yabon lahira yabon da ubangiji zai yi wa wanda ya yi aiki mai kyau ka gane ba na son yabonka haka zalika ɗaukaka na duniya Allah zai iya ba mutum bayan da ka iya ni na fi son ɗaukakan lahira idan ka lura za ka ga jikina ba kaya mai kyau shadda rawani kyarbi turare har kayanka na jan ƙasa ba na yi saboda na yi tunanin duniyan ne ba wai lokaci lokaci duk shaddojinka duk abubuwanka za ka mutu ka bar su likafani kawai yadi shida ko bakwai shi duk abin da ka tara kana yawo da shi a duniya za ka bari ana ba na so ni ringa sa manyan kaya a duniya gwaran ji lahira ni sa manyan kaya da samun ɗaukaka ya fi min na duniya na saboda duniya banza ne zero ne in ka ji daɗi zero ne baka ji daɗi ba zero ne saboda za ka iya mutuwa shekara da shekaru wa'ansu za su taso ba su taɓa jin sunanka ba ma ka gani amma ka lura da abu guda biyu ni muhammad ba fariya ba bayan eh, bayan wannan shekaran shekara ɗari na gaba sunana zaji saboda me yasa abun arziki na yi na shigo